action yawwa to abin da nake so da ku bara mu sauri mu je can din shi ma nan mu bada gudunmuwar mu kamar yadda muka saba ko assalamu alaikum Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka dai. Sannun ku da zuwa. Alhaji ina wuni? Lafiya. Na gajiya. Allah ya taimake mu mun tarar da ku a sa'a. To. An ce tun da ka bar mu ka dawo na an ce a unguwan masu kuɗin ma sai guraren su kake yi ka sai hagu ka sai dama to shi ya sanya muka yi takakkiya mu zo mu ji saboda mu ba a gulma kware ko wallahi eh, ya ce haka musulunci ya tare da an kaga ɗan uwanka ya canja ya ka zo ka ji me dalilin da yasa ya canja haka ne wallahi eh, da a koma gefe an ce kayi yankan kai ka ebi kuɗin siyasa duk ka zo ka tare a gwa baka ma san me za ka yi da su ba to shi sa muka yi tattaki wato alaji ka san mu malamai magada annabawa in muka ga abu na kuskure mukan iya tattaki har gida mu zo mu samu mu gaya wa mutum gaskiya. <laughs> Ka gani ko alhaji ko? Shi yasa nake gaya maka, ni fa maganan taimakon nan da kake ta yi ka taimaka wa wannan ka taimaka wa wannan gara ka fito ka faɗa musu gaskiyan magana. Abin da nake so da ku, yi hakuri kwantar da hankalinku, ai ya zo gidan sauki shi wannan al'amari ba wani abu ne da aka yi na wani abun zargi ko wani abu ba taimako ne na musulunci kuma taimakon nan ba wai wani abu ne daban ɓoyayye ba don haka don allah ku ba da sanarwa cewa al'umman musulmai kowa ya je kan yanar gizo-gizo ya je a plan din wannan kasuwanci mana ya shiga cikin tsarin wannan kasuwanci to shi me sunan shi ne shi wannan kasuwancin sunan shi smart key smart key kai ma ka gane eh. kai ma ka gane ala gafarta yau ranar 21 cikin wannan wata hmm. wata na goma sha ɗaya cikin wannan shekara mai albarka dan asabar kenan yawwa asabar mai zuwa ba eh. yawwa mala muna da taro a nan mambayya House wato nan Gwambaja eh. yawwa don haka za a zo wannan taro ku ga kowa da kowa ya zo a kwashi gara basar da take cikin wannan taron wato 21 ga wata a mambayya House za mu tare karranka In to da carbina ne ha habba da gudu makuwa da gudu mako ku zo da komai da komai eh tunda na san alaji kai bayanin nan na san ba ruwa a ciki harka ce dama an ce ana harka online din nan wasu sai yan damfara su shiga a ta musulunci amma tunda naga wannan an shigo kuma taron an ce mai martaba sarki zai hallara eh. akwai manya-manyan hakimai da manya-manyan masu fada a jina wannan gari namu wanda za su hallara a mumbayya kuma a gabansu za a faɗi yadda abubuwan yake su sa dan ana kaiwa mai martaba ya sa gut tun daga farkon takarda har ƙarshe Allah ya saka da amin to da mun ai yayi rashin fahimta ne amma tun da yanzu in dai masu ji ne sun fahimta kuma sun gamsu ai za su gane ko ba haka ba anti gaskiya ne wai Allah ya shige gaba kai dai kana yin abin ka zuciya ɗaya ba wai dan riya ba ko wani abu kuma dan da mu manyan malamai za mu zo gurin eh, eh, Allah ya nuna mana eh, lokacin na iya towa da darasu ko komai da komai ku towo da shi eh da kan karatun ku da komai to mun gode yawwa ma Allah saka da kai gida Allah yawwa Allah na rikici har na higa carbin sawa shikenan kin ga ummi ke ma daga nan in muka tafi gidan da na siya miki sai a kokari a gyara miki ko yawwa to ku shiga mota mu tafi <laughs> yawwa eh yawwa smart key digital currency the future